والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العدل الفاصل بين التقليل والإثبات نعم الكرع إيه، قلت سنة شيء وهذا ne فضائل التعصب المذهبي wannan yana daga cikin wato kaskanci abun kunya na ainihin ababen kunya da ke da alaka da ta'assubanci na mazhaba fa inna shaykha yara anna mazhabahu huwa huwa al lalle yana ganin mazhabansa shi ne fa addini allazi ja'a bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam addini wanda muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam akaza bi ibtada duk wanda ya riko da mazhabansa ya samu shari'a wa man taraka kafara duk wanda ya bar mazhabansa ya kafirta aka yake guda ko kuma ya zama to zindigi wa ha'ula'i min alladhina yumkin an yunadu bi tarki al-ishtigal ishtigal bi ulumul qur'an wa'annan su ne wa'anda yake yiwuwa su yi kira da barin shagaltuwa da ilimin qur'ani da hadisi irin wanda za su iya kira su ce a daina shagaltuwa da ilimin qur'ani da hadisi a zo a shagaltu da karatun mazhaba ko kamar yadda a garin Kaduna muna da irin shi wanda kwata-kwata karatun hadisi bai dame shi ba babu abin da yake adawa da shi kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga a ɗauki ra'ayin malami da ishiyadi malami amma a yi watsi da abin da ya tabbata daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan su ne wanda yake yiwuwa su yi kira su yi kuwa cewa a yi watsi da hadisan manzan Allah domin ɗan bid'a babu abin da yake ba shi damuwa babu abin da yake kayan mai da hankali kamar ya gana karatun hadisi nan wa yu'ibuna man yastajilu bihima wa yu'ibuna man yastajilu ya yastajilu bihima zaka sana aibanta mutumin da yake shagaltuwa da hadisi an gane ana kiran yan salafiya saboda shagaltuwar su da ana ce yan albaniya ne zuwa yi saboda suna shagaltuwa da hadisi nan wa yarawna anna mazhabahu huwa alladhi yanbaghi al-muwazaba alayhi su suna ganin cewa lalle mazhaban su shine wanda ya kamata su lizimta a lizimci mazhaba a yi watsi da hadisi an gane ko a nan garin kaduna cewa ake yi ƙaulin malik in an ce malik ya ce da yake da ce annabi ya ce kaga wannan ta'asubanci ya kai inda ya kai eh wal mazhab aw al hizb eh, aw fikra kaga mazhaba kaga mazhaba ko fati ko fikira ko ko kungiya ya zama to shine asali a nan wajen wa ghairu tabu'ullah wannan sa me ya zama mai bin sa subhanallah subhanallah ma akbahu hadha alqawl ma akbaha ma akbaha hadha alqawl me yake muni muni wannan magana walillahi albarka ya tabbata ga ainihin abul ala Allah ya albarka ga abul ala al-muqri albi yaqul idza wasafa da'iya bil bukhl madiru wa ayyara quslan bil وقال سهاد الشمس أنت كفية وقالت رجال السمن لونك لونك هائل وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب شهب الحصى والجناجل نعم فيا موت زر إن الحياة زميمة ويا نفس جدي إن دارك هازل إذا وصف ماجر الدائية في البخل إذا ماجر يسبن تعالي الدائي دروا أغاني shi majiru mutum ne mai tsananin rowa sai zo ya siffanta mai tsananin kyauta da rowa shi kuma ɗa'i mutum ne mai kyauta to idan har mai tsananin rowa ya siffanta mai kyauta da rowa iza wa safar madiru a ta'iyya bilbukul idan malam madiru ya siffanta malam ɗa'i da rowa wa ayyara faƙilun kusan bilfahama shi kuma bakin ya aibanta ainihin kusu da rauni a gari ya rauna ya abin nan shi bakilu ya ayyana ainihin kus da rowa da gajiyawa ya ce mai gajiyayye an gane bakilu ya kura ya kira kus a bai ya kusu da gajiyawa wakalar su su shi an tafiya shi kuma tauraron su ha wannan karamin tauraron da ya ce wa rana ke ɓoyayya ce a da rana da tauraro ya kamata ya ga ɓoyayye sai tauraron su ha ya ce wa rana ke ɓoye ya ce a ɓoye ke ba a ganin ki wa halar da jalis sarshi shi kuma duhu ya ce wa asuba ya ce wa sabiya ya ce launin ki bakin kirin duhu bai ce wa sabiya launin ki bakin kirin sannan kuma ƙasa ya yi gasan tsawo da sama saboda wauta ƙasa yana so a ce shi zai gasar tsawo da sama yaya kaga ai wauta ya kai wauta wa ba ka ranta shubal hasawal janajin wato da wato tsakuwa tsakuwa da kuma ainihin duwatsu sai suka yi alfaharin tsawo da ainihin taurari sai suka yi alfaharin tsawo gasar tsawo da taurari eh, tsakuwa yake yana sanya gasar tsawo da tauraro ko ya yi gasan haske da shi to in har wannan abin ya faru a duniya fa ya moto zo ya je mutuwa su kawo ziyara kawai lalle fa rayuwa fa abin zargi ne wa ya nafsu eh, ya rai ki kokari Lallai lalle zamanin ki ya ke rai ki da gaske zamanin ki ba wasa take zamanin ki baranci take a gare hmm. ya zama to marowaci ya zo ya kira mai kyauta ya kira mai kyauta marwaci dan gajere dan guntu ya kira dogo ya ce mai ai a zuwa yi gasa gasar tsawo <laughs> eh ji sun zuciya ne <laughs> to shi ne abin da yake magana cewa yanzu mutum yana bin mazhaba sai yanzu yana sukan mai bin hadisi ai al'amari ya lalace da yawa kana bin mazhaba ra'ayin wani malami ba malamin nan shi ma yana neman yanzu Allah ne yana so ya samu Allah ya yarda da shi sai ka zo ka ɗauki magana shi ka bar magana wanda ka tabbatar da Allah ya yarda da shi ai lalacewa ya kai inta wannan shine misalin mutanen da suke so su daga Imam Malik su wulakanta manzon Allah amma dai Imam Malik mutum ne mai daraja amma ka hada shi da manzon Allah ai baya haduwa na'am eh baƙin sunan wani mutum ne wato kusu mutum ne mai fasaha shi baƙin mutum ne mai rauni wajen magana kuma wancan ya shahara da fasaha sai shi kusu ya zo yana aibanta sai baƙin yana aibanta kusu da raunin magana نعم بسم الله A turan da biya, فرق الخوارج ومواجبه wato kungiyoyin kawari da manufofinsu kama kulna sabita kamar yadda muka faɗa wato can baya alkhawarij ashaddul firaq difa'an an ittiqadi su khawarij su ne mafi tsananin kungiya wajen kariya ga akidunsu wa hamasatan da ra'ayi da kuma hamasa ga ra'ayinsu hatta inna hamasatahum ya gairata hun har ma hamasansu da kishinsu da wuce gona da irinsu ilan saidafin makadir wato ya tunkuɗa zuwa ga dimfaran haɗari a gani saboda hamasa da tsananin wuce gona da iri wato wannan ya tunkuɗa zuwa ga dimfaran haɗari a cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya babu masu dimfaran haɗari su bayar da ransu arha wajen kariya ga akidansu kamar kawari a gani zan kawari shi ne zai sanya bom a jikin shi ya tabbatar mutuwa zai yi ya je ya faru wani waje bom ne ya fashe ya mutu a gani duk suna yin haka ne don kariya ga akidansu. suna da tsananin hamasa da tsananin wuce gona da iri wajen kariya ga akidansu. wa aswatul qalb ala man khalafahu sannan suna da bushewan zuciya ga wanda ya saba musu in dai ka saba musu to zuciyarsa a bushe ki akan ka kowaye kai za su kai ka lahira ina ba ta gane mutanen da suka kashe aliyu bin abin talib waye ba za su kashe ba sun ce ba mutum ban za ka wai ya zuwa kamar aliyu bin abin talib jinin shi ya halatta ko suka kashe shi to wani malami ne a duniya zai sha daga wayannan mutane in ya ce zai dame su da yawa suna da bushewar zuciya da tsanani ga duk wanda ya saba musu ومن كان هذا حالهم duk wanda ya kasance wannan shine halin su kana amran tabi'iyyan wato al'amari ne na dabi'a an yaftariku su samu da rabuwa saboda suna da zafi dan abu kadan zai iya kawo musu rabuwa mm, za su dinga husuma mm. shi yasa kawali dan abu kadan zai ga cewa sun ta juna sun yi uwar watsi an kama wata kungiya dan mm. laifi kadan ya dan hada su sun ta juna an yi uwar watsi an kama sabon kungiya shi yasa suna da kungiyoyi kala kala amma duka gaba daya khawarij ne su wa balaga adadu ajza'ihim 20 hizba wato adadin yanki yanki su sun kai yanki wajen 20 kungiya kungiya na khawarij sun kai 20 kullu hizbin yufariqu al-akhar fi al-mabda eh kowanne ainihin kungiya yana rabuwa da ɗayan a wajen manufa wala aqida da wajen aqida lakin ya al-kull ala hadhihi al-mabadi sai amma dukkan kawari sun tattara kan wannan manufa din manufan su ɗaya ne gashi na sun tattara kan shi za mu ci an ce saboda hamasa wata mata mace ce ta ɗauki makami sai ta barar da maza sun karta a rufe an doka da miji an je sai da aka ta ga mace ce suna yaƙi da gwamnatin bani umayya mace ta zo ta zumbara sai kasa kisa take sai kisa take ana dubawa ana ana bugo ta zai gaba ce mace ce ma ake yaƙi da ita bismillahir rahmanir rahim kana fil fada ya kasance idan yayi sallah a daji mai fi shay'un wanda wanda ba shi da wani abu wanda zai tsara da shi garaza bayna dai haraba sai ya kafa ainihin sanda gaba gare shi ya yi sallah zuwa gare na alhali mutane suna gaba gare shi mutane suna bayan shi kai وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها wani lokaci ya kasance yana gitta wani lokaci yana gitta ainihin abin hawansa raƙuminsa sai ya yi sallah wato zuwa gare ta tana matsayin sutura gare shi wa ala khilafu salati خلاف صلاة fi aqani wannan fa ya saba wa sallah a magurfanar raƙuma a gane magurfanar raƙuma shine wurin da raƙuma kullum nan suke kwana nan suke kiwo amma dan misali mutum zai sallah sai dan kawo dabbar shi a wajen na wannan lokacin wannan ba a kiran shi magurfanar raƙuma tunda raƙumin ya zo ya dan gurfana ne na dindindin an ga jona ko ya eh, kuma a nan wajen ya gurfa da wani lokaci ne kawai za a dan wuce ne za a dan yi sallah ya kaɗan jika shi amma a ce ga alfin an je zango ga inda kullum nan yake ne ma'ana magurfanan abin nan ga wajen shan ruwan za ga inda yake fitsari ga inda yake kaza ga inda yake kaza duk waje ɗaya ne ga inda yake kwanciya na sanin na wuna lallai manzo sallar-sallar ya hana yin ibada yin sallah a magurfanan rakuma wa ahyanan kana yaquzu rahal bai ajilu wani lokaci ya kasance yana ɗaukan dabbansa sai ya daidaita shi nan fa ila akhirati ya kasance yana ɗaukan sirdi yana ɗaukan sirdi sai ya daidaita sirdi sai ya salla zuwa ga can wajen karshe ƙarshen sirdin a gani zai daidaita sirdi sai ya salla zuwa ga wajen ƙarshen wa kana yaqul ya kasance yana cewa idza wada a dukkan ahadukum bayna yadayhi mislu mu'akhiratil rahli idan ɗayan ku ya ajiye gaba gare shi misalin ƙarshen sirdin raƙumi ƙarshen sirdin dabba falisalli yayi sallah abin shi wala yubali man marra wara azalik kada ya damu da wanda ya wuce bayan wannan inda ya riga ya sanya wannan sutura zan mutum ya wuce bayan sutura ɗin ba matsala wa salla marratan ila shajara yayi sallah wani lokaci zuwa ga bishiya ya sa bishiya ya zama sutura wa ya kasance wani lokaci yana sallah zuwa ga gado gado ya zama sutura wal aisha radiyallahu anha alayhi alhali aisha radiyallahu anha tana kishin gide tana kwanci akan wannan gado din na'am ta katifata karkashin katifanta hmm. wa ya kasance manzo sallallahu alaihi baya barin wani abu mai yamurru ya wuce tsakanin da sutura baya barin wani abu ya wuce tsakanin shi da sutura ya kasance wata ran yana talla, sai ga akuya ta zo tana dan gaggawa tana gudu gudu bai na dai gaba gare shi fasaha sai yayi gasan tsere da ita eh, yayi gasan tsere da ka wuce har ya liƙa ainihin cikin shi da bango shi manzo Allah hmm. ya liƙa cikin shi da bango umarrat min wara'i sai ta wuce ta bayansa kenan hatta dabba ba a zo ta wuce hatta dabba ba a zo ta wuce wajen gaban ka misali kisa manzo Allah ya tura ta وصلى صلاة المكتوبة ودم يارو القلم يارو زلزل متي أهم كلمة ينقل زمن إذا كان نعم وصلى وصلى صلاة المكتوبة mutum mai da sirbi sirbi da sirbi da gudun da ake ake jingina ana zama kuma ana jingina sai eh, ana zauna kai ko kuma yana da ina da dan abin da ake dogaro da shi to wannan wajen da ake dogaro da shi eh na'am na'am sallan salatul maktuba manzo sallallahu alaihi ya yi sallan sallah na farilla dan mai da sai ta taro hannunsa lamma salla qalu ya rasulullah sai ta taro hannu haka to yayin da ya sallah sai ka ce ya rasulullah hadasa fi salati shay shin wani abu ya faru a cikin sallah ne muka ka tattaro hannunka ala la yace a'a illa anna shaytana arada an yamurra bayna yadayya sai dai lalle shaytan yayi nufin ya wuce gaba gare ni ne khalaqtu sai na shake shi hatta wajadtu burda lisani a barda hannun samu ainihin sanyin harshen shaytan akan hannuna na shaƙe shi har sai da naji ainihin sanyin harshensa wai bulla hmm. na rantsi da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman da ba dan abin da dan uwana Sulaiman ya riga ni gare shi ba yayi wata addu'a yayi wata addu'a rabbi ghfirli wa habli li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah gafarta mun ka bani mulki wanda bai kamata ga wani bayana lalle kai kai ne mai baiwa misali da ba dan wannan addu'a da yi ba kuma annabi Sulaiman yayi kuma Allah ya riga ya amsa da an daure shi da an daure shi dan zuwa ga wani gishiki daga cikin ainihin gishikin masallatai a daga cikin gishikin masallaci da an daure shi a wajen a tayi zifin bigi windan har ƙananan yara na mutanen madina su dinga kewayawa suna kallon shi na'am fa man istata an ya hula bainahu wa bainal qibla ahad duk wanda wanda yake da iko a ce kada wani daya ya kange tsakanin shi da alƙibla in yana da ikon haka ya aikata inda mutum yana da iko kada wani abu ya kange shi da alƙibla to ya aikata ya kasance yana cewa idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga wani abu wanda yake sanya sutura daga mutane sai wani ɗaya yana so ya ƙetare ya wuce gaba gare shi ya tunkuɗa a girgin shi ya ingira shi ta girji ya tunkuɗe shi gwargwaron giyawa na wafi ruwayatin falyamna'a a cikin wata ruwaya ya hana shi idan yana so ya wuce gaba gare shi lalle ka hana shi na marataini annabi ya faɗa haka sau biyu in falle falyuqatilu idan ya ƙi yadda ba to lalle ba ya yaƙe shi na ma'u shaytan domin shi shaytan ne an ce yaƙe shi ya za a yaƙe shi ya amfani da bindiga ya harbe shi ko akwai takobi ya zaro ya soka mai a an ce in yaƙi ya da ya yaƙe shi domin shi ne ma'ana ya yaƙe shi wato ya tunkuɗa shi fiye da tunkuɗawan farko ya tunkuɗa shi fiye da tunkuɗawan farko shi ne ma'ana ya yaƙe shi ba ana nufi ya ɗauki makami ya kai shi lahira ba a ba magana sai duka shi ya kai to fa zai kare kanka ka kare kanka shi yasa yake da kyau malamai su karanta da mutane addini a rinka miƙewa masallaci ana nasiha saboda wani ya ɗauka cewa wancan ya mai wulaƙanci ne saboda jahilci zai ɗauka wulaƙanci ya mai kawai nan take kawai zai zai iya ingiza mai sallar ya zai ya faɗi a gani amma akwai karantarwa iya ka kasa hannu ka tare shi to ya san cewa shari'a ka bi za ka samu sauki amma ana koya ilimi ba a karantar da mutane to malamai sun fi kowa shan wahala a wannan lokacin duk sanda ainihin malamai suka bar juna cikin suka bar mutane cikin jahilci to za su fi jahilan ba shan wahala saboda akwai sanda za su so a yi aiki da karatun kuma ba zai yiwu ba da wani lokaci akwai mutumin da yake yin abin da yan siyasa ke kira fire brigade approach su yan fire kawai sai sun ga wuta ta zo sai su zo a guje an gane to shi ba irin wannan yana ɗaukar mataki ne kawai lokacin da ainihin abu ya ƙure akwai malaman da ba za su yi wa'azi ba lokacin da abu ya riga ya zai to ma lokacin wa'azi bai da tasiri an gane kuna yin wa'azi ana zagin ku amma in an gina mutane yanzu mutumin da ya riga ya san cewa kai baka inkarul alami akan hukam baka yin tahayyuki idan siyasa ya zo ya ga baka yi magana ba me zai ya zai zalika sai mm-hmm. da wasu mun san matsayinsu. amma malam wani ɗin da yake zagi ma cewa shugabanni shi kaza na ga yanzu yana cewa wai ayi hakuri mun zama na binci ne an jika shi ne an jika shi ne an gane saboda an san ba manhajin shi bane yi ne saboda wani siyasa na shi to idan mutum ya riga kowa ya san san sun ka tuntun dama duk gwamnatin ta zo da daɗi ba daɗi kowace ne tawa sun san kai matsayin matsayinka ga yadda yake nan to idan abin ya taso dama kai ba mai zargin ka shi wannan wanda yake boye karatu yake amfani da wannan siyasa idan ya cimma burinsa to nan gaban ya tashi zai aiki da karatun ya sha wahala zai sha zagi da wulakanci wajen mabiyansa na mokana ya gol ya kasance yana cewa ya alamul maru bai da yadda musallima da mai wucewa gaban mai sallah ya san abin da ke kan shi da kana yattifa arba'in khairan da zai koma ce ya tsaya arba'in mai shin wata abin kwana arba'in ne sati arba'in ne wata arba'in ne ko shekara arba'in zahirin hadisin ya ce lakana an ya kifa arba'ina da zai so ya tsaya arba'in kairan lahu shi ya fi alkhairi gare shi daga ya wuce gaba gare shi an samu ruwaya ta bazar wanda ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ya kawo lakana an ya kifa arba'ina kharifan kairan lahu bi an yamura bayna yadayhi zai gwammace gara ya tsaya shekara arba'in ya fi alkhairi gare shi daga ya wuce gaba gare shi shekara arba'in ka san abu ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu a ce shi wancan yana sallah shekara arba'in ba kai ba zai yiwu ka jira shekara arba'in ba in kana saurayi ka zuba kana kana jiran wani <laughs> amma an faɗi wannan din saboda mubalaga abin da gani duk daɗe wanda zai kai haƙuri ya gama ya fi alkhairi gare ka daga tunkure shi na'am na'am da zai

ya ce ba na tambaye shi don ya ban fatawa bai na san ma'anar ayan na tambaye shi ne don ya gano halin da nake cikin tsananin yunwa ya taimaka mun an gane domin shi abu ba zai iya tambaya cewa suna jin yunwa a bani ba to sai umar ya zo ya wuce da umar ya zo zai wuce sai abu ne ya tare shi yana tambayan shi fatawa na wata aya ta qur'ani shi ko umar ya zage ya ta bashi fikihun fatawan fikihun ayan yace Umar bai san cewa ba abin da nake so ya bani amsa ba ina so ya ga halin da nake ciki ne an gane Umar ya gama bashi fatawa ya kara ya wuce daga bayan sai ga Abubakar ya zo shi ma Abubakar sai Abu Hurairah ya tambaye shi fatawa dangane da wata aya ta Qur'ani shi ma Abubakar ya zake sosai ya bashi amsa an gane can sai ga manzo Allah ya zo Allah sanar da manzo Allah ya zo sai manzo Allah nan take ya gane halin da Abu Hurairah ke ciki sai ce ya kai abu a biyo ni to mu tafi an gane to kuma sun je gida din sai gashi an kawo nono a wani katon ƙwarya abu da yake to ga wannan nono babu wanda ya fi cancanta da shi kamana saboda annabi ya san ina cikin tsananin yunwa shi ne fa abu rera ya zo yana jira a bashi nono sai annabi ya ce ya abu rera je ka kira ahlus sufa ya ce to ba yadda na iya ke wannan abin da ya kamata a ba amma dole ne a yi biyayya ga manzan Allah tunda manzan Allah ya faɗa ba yadda muka iya to haka yaje kira Ali Sufa yana shi za ta yi miƙa mawa da ya sha ya miƙa mawa da ya sha haka ya ta miƙawa har nono ya kusan ƙarewa can sai ga nono kuma ya ƙara cika ya koma yadda yake sai ga ce ya kai a famiyar baki ya ana wa yanzu wanda ya rage ya sha daga ni zai kai ce haka ne ya rasulullah shine manzo Allah ya dauka ya ba Abu Hurairah Abu Hurairah ya shaye shaye ya ce kara ya shaye shaye ya ce kara sai dace na rantsi da Allah wanda rai ke hannunsa wallahi nonon bashi da mashiga yanzu na kushi na matangari to na shi da zamu ci gaba na a taituhum fa da auto yau yanzu ana cikin magana ne sai na je wajen ahalin sufa sai na gayyace su na kira su fa akbalu sai suka fuskanto suka nemi izini sai manzo sallallahu sallah ya ba su izini sai suka riƙe wajen zaman su a gidan suka riƙe wajen zaman su a gidan ya ce ya kai a bahir ya ce amsa amsawanka ya rasulallah. qala khudh ashe kenan ya halatta don irin abin da ake a makarantar da a kira sunan ka ce labbaika kaga kaga yana da asali na kun sa'adin yace ya kai abu da karba ka ba su dan shine shugaban su hmm. abu da ne shugaban ahlus ahlus sufa ce karba ka ba su fa khasul qadha sai na karɓi wannan ƙwarya sai na kama miƙa ma mutum ina miƙa ma mutane sai miƙa ma mutum sai ya sha har sai ya ƙoshi. sannan sai ya mayar min da ƙwarya din sai ba wani mutum daban yashrabu hatta yabwa shi ma sai ya sha har ya koshi na musamman ya rutu alayya sannan sai ya mayar min da ƙwarya tantahaitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam har na kai zuwa ga manzon Allah kowa ya sha har na kai wajen ga na kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawiyal qaum kullu alhali mutanen duk sun koshi gaba daya akaza alqadha fa wada'ahu ala yadi sai manzon Allah ya karbi wannan ƙwarya sai ya miƙa wannan ƙwarya a hannuna fa nazara ilayya fa tabassama sai manzo Allah ya kalle ni sai ya murmushi kala ya abahir yace ya kai abahir qultu labbaika ya rasulullah nace ya rasulullah kala baqitu ana wa anta yace yanzu na ni na rage da ni da kai yanzu muka rage yanzu qultu sadaqata ya rasulullah nace kai gaskiya ya rasulullah gaskiya mu bi muka rage fashrab <laughs> sai annabi ce zauna ka sha faka'atu wa sharibtu Eh, ba a ce ka tsaya ka sha ba domin shan ruwa a tsaye makaruni ne A gane shan nono a tsaye ma makaruni ne misali to sai na zauna sai na sha faka'attu fa sharitu sai na zauna na sha sai a ce sha ne. sai na ƙara sha amma zala ya koli ishrab annabi bai gushe ba yana ce mun sha ta kuntu lawan lazi ba ta ce a'a na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma ajuj lahu maskana ban samu mashiga gare shi ba ba wani mashiga nonon nan ciki ya riga ya cika an gane babu inda zai iya sanya wannan nono din ala ta'arini to sai ga to nuna mun nono ina yake ni ko mun shi sai na bashi wannan ƙwarya sai ya gode ma Allah ta'ala wa samma ya ambaci sunan Allah sai ya sha abin da ya rage rawar bukhari kaga wannan hadisin kuma yana tabbatar mana da mu'jiza na manzon sallallahu alaihi wasallam khilafa lil mu'tazila mu'tazilawa ba su yadda da wata mu'jiza ga manzo Allah ba sai Qur'ani kawai amma ga wannan hadisin da ire-iren hadisan sun nuna mana manzo Allah yana da nau'o'i daban-daban na mu'jiza abinci dan kadan annabi yakan yi addu'a abinci ya ƙara yawa ruwa dan kadan ruwa ya ƙara yawa duk da irin wannan manzo Allah yakan yi addu'a ga mara lafiya kila yana ciwon ido annabi mai addu'a ya warke kaga duk wannan mu'jiza ne wanda mu'tazilawa ba su yarda da shi ba an gane wani ko yan akaladiyin suna inkarin irin wannan mu'jiza din sannan yana nuna mai mana yadda manzo Allah ke tarbiyyantar da sahabban sa akan biyayya kaga ya fi abu wani da tsire ya iya haƙuri in shugaba ya kawo wani abu ko da bai maka ba to kai haƙuri da abin da shugaba ya ma kaga ne abu wani da yayi haƙuri ya cije duk da yana jin tsananin yunwa manzo Allah yana taba ashabu sufa ahli sufa sai da gaba ɗaya gaba da za dawo gaba abu wurera ya nuna sakin tsawon akiruhu mai shayar da mutane shi ne na ƙarshen su na'am kenan wannan rabon misali ana wani harka abinci ko abinci haka misali mutum na rabawa kada ya ce bari ya cire nashi ajiye gefe guda tana eh za ka iya wannan juriya ya kamata ka yi haka za ka iya wannan juriya ka bari sai ka gama ba kowa sannan zai ka ware naka in zai yi zai kawo amma ba dole ba <laughs> abu da shi ne sai da da nan muhammad a sa wani kuma na bayan wani tabi ba bayan wani tabi a wani ana iya wucewa na zuwa lalura ba eh, ga zaune hadisi ya nuna ai abu rere ya koshi fiye da wannan raba ciki uku wannan raba ciki uku ana san musahabi ba dole ba ne Walaikun salam. In mutum yana jagorancin mutane ne, in hakan ya zama wajibi ne a kai shi. Inda mutum na jagorancin mutane to ya kula da haƙƙin sosai, an gane ya zama to shi ne ƙarshen wanda zai yi abin nan. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة واتو دليلا أبنى لأبتا وأن بابي تنوني مشهورة وبشهرة عذبتها اختصارا لا شابي تاضو لتأيتاوا إنها تحتمل كراري دوم وانا ينا دوكا أيدي من يمن يلي تتبعي نعم وإذا دروا النظر إيه ينا لوك فلن تفلع تكتادي يوا إذا إذا أيدي لوك شمت الغرين ya halatto a lokacin mutuwa ya kusanto masa ya yawaita cewa la ilaha illallah da kuna akhira kalami domin ya zama shi karshen maganarsa ya zo cikin hadisi mashhuri fi sunan abu dawud wa mu'az bin jabal radiyallahu daga mu'az bin jabal Allah ya kara miki ya dace sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya ce duk wanda ya zama to karshen maganar shi la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama al-hakim abu muhammad imam al-hakim abu muhammad ya faɗa littafin al-mustadrak al-mustadrak ala sahihain na'am hada sahih yace wannan hadisi ne mai ingantaccen isnadi وروينا في صحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهما شو wannan littafi mustadrak hakim ya yi istidraki ne ga wasu hadisai wanda yake ganin cewa bukhari ya kamata ya sanya su a cikin littafin da bai sanya ba akwai hadisai wanda shi hakim ke tunanin sun kai matakin inganci wanda ya kamata bukhari ya sa amma bukhari bai sanya ba sai ya littafin mustadrak yana mai istidraki ga bukhari cewa bukari ya ce sharaɗi kaza da kaza yake bi sai da buhari bai faɗi sharaɗinsa ba sai da ba idan mutum yana ta taburi zai gano ga abin da bukhari ke amfani da shi kaza Inda da malamai sun yi sabani akan da shekhai sharuɗin Buhari da muslim to shi hakim ya duba wasu sharuɗa na bukhari da muslim sai ya wallafa littafi mustadrak ya tattaro wasu hadisai ya ce wa'annan hadisai sahihun ala sharɗin Buhari wa muslim an gane amma kuma duk da haka sai da aka kama shi da kurakurai akwai hadisai ma mawudu ai zai ce sahihun ala al bukhari a to abin da ya faru ya tattaro littafin kafin ya gama tace littafin sai Allah ya dauki ransa a gani wato ya tattaro hadisan da yana so ya ba hadisan ɗaya bayan ɗaya to bai gama ba sai Allah ya dauki ransa ya rasu a gani ba a cikin mustadrak akwai hadisai da ifai da dama akwai hadisai har mawdu'ai ma akwai an gane wannan ku cewa ba dukkan hadisai bane suke kan sharuɗa na bukhari da muslim kamar yadda ya faɗa na kuma na fi sahih muslim na sunan abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ghayrihim eh nabi sayyid al-khudri mun karbo daga abi sayyid al-khudri Allah ya kara musu yadda ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqimu mutakum la ilaha daga daga nan sallallahu alaihi ce yace ku laqana wa matattun ku la ilaha illallah turmuzi ya ce wannan hadisi ne mai kyau ingantacce sannan mun ruwaito shi a cikin sahih muslim kuma daga mai daga ruwayan abu hurairah radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai sun ce idan shi bai ce la ilaha illallah ba shi mara lafiyan laqadahu mana hadara sai wanda ya halatto laqadahu mana hadarahu sai wanda ya halatto mutuwar nashi ya ringa lakana mai la ilaha illallah amma fa ya lakana mai da laushi eh, kada ya zo ya takura mai an ce ka ce ka ki faɗa faɗa mana kada ya takura mai dan ka zo ka takura mai yana iya fushi ya harzuka ya faɗi wata magana mara daɗi a gari makafata an yajiya eh saboda jin tsoron kada ya harzuka ya kosa fa ya rudda ya tunkuɗe ta kaga dan adam bai san takurawa kace an ce ka san baka da lafiya an ce ka ce kai kalmar shahada ka kasa yi ba kalmar shahada an ki faɗa marratan dole sai faɗa ba za faɗa ba to zuwa ka in ka takura mai gashi yana jin zafin ciwo gashi kuma kana faɗa mai zai iya faɗin magana da shi mai bai san san da ya faɗi maganar ba ka bi shi a hankali a hankali an gane ku na'am wa idza qala marratan idan ya faɗa so daya Eh? la yu'iduha alayhi idan ya faɗa so dai kada ya maimaita mai wannan magana illa an yatakallama bi kalamin akhar sai dai in ya faɗi wata magana daban ala ashabina sai wato shafi'awa suke su da azabu ashabu nawawi hmm. yastahabu an yakuna mulaqqin mulaqqin ghayru warisun min mutamhan wato an so ya zamanto shi mai lakanawan kada ya zamanto wanda ake tuhuma shi a cikin addinin shi da Allah yi wurin da domin kada ainihin ya takura wa mamaci ya tuhumce shi kada ya takura mai ya tuhumce shi ta bari lallai jama'a daga cikin shafi'awa sun ce za mu lakana mai wuce la illallah muhammadu za mu kara hadda muhammadu rasulullah amma jumhur sun tabaita akan cewa la illallah hakika na shimfiɗa wannan da dalilansa da bayanin wanda ya magana a littafin aljana'iz daga sharhi na ainihin muhazzab al-majmu al-majmu sharhul salam ita wannan magana an yi ikilakin ta ne ko an yi mata kaidi cewa wanda ya kasance magana da lalata shi ya ji ya zama ciwo tana tana take ne wannan magana ce dole ne tana take magana a ba tana take bane ai na ganin satin da ya wuce ne karatu mu na tauhidi mun yi bayani akan abun cewa idan mutum ya faɗa kafin mala'ikan mutuwa ya zo idan mutum ya faɗi kalmar shahada kafin ya kai gargara za ta amfani shi amma ya faɗa bayan ya riga kai gargara za ta amfani shi mala'ikan mutuwa ya miƙa hannu zai cire rai sai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ta amfani shi ba amma lokacin kafin mala'ika ya zo ya miƙa hannu sai mutum ya faɗa za su amfani shi shi ya sanya an mutum ya kalmar shahada ba za mu yanke rai hukunci cewa ɗan aljanna ne sai dai alama alama ne da kyakkyawan cikawa yana daga cikin alamatu husnul fatima alamar kyakkyawan cikawa ne shi a gani muna da kyakkyawan zato kyakkyawan fata insha Allah zai shiga aljanna in dai mata kalmar shahada amma babu da tabbas don ba mu san san da ya faɗi maganar ba shi ne na'am za a zaga neman taimako kamar yadda aka saba